kwamandan jami'an tsaron farin kaya wato civil defense ibrahim abdullahi da ke jihar borno ya ce sun kame wasu yan kungiyar boko haram guda uku da hannu cikin satin shanu makiyaya a wani sumame da suka kai cikin wata kasuwa kwamandan ya da ya bayyana hakan ne a wani taro da suka gudanar a garin maiduguri da wasu fulani makiyaya kan irin matsalolin da ke addaban waɗannan makiyaya da kuma hanyoyin da za a bi na magance irin hare-hare da kuma kisan da ake yi wa irin waɗannan makiyaya a daji kwamandan ya ce a shida suke taimakawa waɗannan makiyaya don kare su da kuma duk dukiyarsu musamman a wannan lokacin na ƙarshen shekara da masu aikata laifuffuka sukan ƙaru. Kwamandan Ibrahim Abdullahi ya ƙara da cewa su dai sun fahimci cewa waɗannan makiyaya a jihar Borno sun shiga halin ƙaƙani-ƙayi na rin yadda akan addabe su da kuma kashe wasunsu a daji. Don haka ya yi kira da irin waɗannan makiyaya da su kawo rahoton duk abin da ba su yarda da shi ba don su kuma su ɗauki matakin kare su. Wannan kiran taro da muka yi shugabana ne kwamandan janar shi ya ba da directive mai wannan abu. Kaga halin da suke ciki na cikin ɗimuwa da wahala da suke ciki a Najeriya da kuma wannan jiha. Kamar mene ko fuskanta ko kuma ku gano ne irin matsalolin da su waɗannan makiyaya ke fuskanta musamman ma a nan jihar Borno. Kwanaki da muka yi wannan yunkuri muka ce ga abubuwan da 'yan boko haram suke suna shigo da shanun nan suna ba wa'ansu ejen ɗinsu su sai da a kasuwa a da musu da kuɗin sai magunguna da makamai ai kaga da shi gwamna ya miƙe tsaye ya shigo da mu ciki sai ba difan a cikin wannan kwamiti din ai ba fi sati biyu ba aka kama kuma abin gaske ta bayyana ya kuke gani da al'amuran ke tafiya na halin yanzu an fara samun saukin lamarin kenan ko kuwa ana ci gaba eh ana ci gaba amma ai kaga rashin gaskiya da ake tabo a ciki amma tunda muka shigo ai kaga abubuwa sun fara canzawa domin mu ba ba mu zancen cin hanci ko a haɗa kai da da mu a cuci jama'a kamar iya cewa mutane ne ka kame a halin yanzu a eh, mun kama mutane uku wanda muka ga cewa hannun a ciki domin ɗayan ma ya ce shi direban boko haram ne eh, ɗaya kuma shi ma memba ne na boko haram shi kuma ɗayan shi ma agent ne to duk an tattara su yanzu an yi gaba da su. To wai wani hali ne waɗannan ƙungiyar makiyaya suka shiga kuma ya suke ji game da wannan taro da hukumomin tsaron suka kira wasu. Ake suna na Amadu Umaru ni ne state secretary na Miyati Allah. To alhamdulillah mun ji dadin sa sosai mun ji dadi yadda suka nuna mana akwai haɗin kai kuma insha Allah za mu samu nasuwa. Salin muke fuskanta muke fuskanta da yawa ne ba su misaltuwa don za a je kai kana da dukiyanka an je wajen naka an kwashe maka dukiyanka gaba kida ba abin da rage maka alhali kuma yawanci za a je a kai shi a kwashe maka dukiyanka gaba kida to ai ba matsalan dafi wannan. Eh, Abubakar abubakar danguru baya fisibilila mun fuskanci matsaloli da dama za mu je mu kai mu a wajen ma'aikata ba ma samun biyan bukata mun mu za su zo suna cikin matsala maimakon in sun zo sun samu hukumomi sun yi report ba sa samun biyan bukata to amma muna fatan daga nan inda muka samu waɗannan muna fatan mu samu canji ba zan manta ba kwanan nan ma akwai mutum da shanun shi kwaya ɗari uku aka ɗauke kwanan nan ya ga sa guda ɗaya ya gane shi a sa guda ɗayan nan kafin ya samu ya fitar shi ya kashe kuɗi ya kai dubu talatin. Ni ne Muhammad Lamido. Yanzu mun fara gani za mu samu canji gaskiya mu fulanin Borno. Wallahi, wallahi, wallahi ina ga maka. Yanzu akwai yata da aka kashe mijinta a nan wajen dalwo. yanzu ma tana gidana da yaya ni ne yake da cayarta ba a taba yi taimako a kawo wani abu akwai mutane da aka kashe yanzu ba su da shanu suna jeji wani itace ne suke ɗiba suna kawowa gari suna sayarwa su samu su saya abin shi kuma ga tsadar abin shi. Wasu yayan kungiyar makiyaya kenan ke bayyana irin halin da suka fada kan irin kisa da akan yi wa 'yan uwansu kuma kwace masu shanu a daji. Me zakan suka nuna farin cikin su kan wannan mataki da hukumar tsaron civil space din ta doka. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.